a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar fitowa wannan masallacin kamar yadda aka saba taimako ne da yadda ta inda an ka saba kan da littafin da'ul musallin kuma a yau ma Allah ya ba mu dama mun fito kuma da iko ne da yadda za mu ci gaba kamar yadda aka sani malam Nasir Abubakar shine ke bayani a cikin wannan littafin Allah ya taimake mu assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفكه في الدين بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم yau lahadi sha biyar ga juma'a da saniya hijira na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da biyar ga watan hudu 2015 za mu yi karatu na talatin da uku na ƙarshe baiti na dari biyu da arba'in da shidda shahi na talatin da biyar wanda a satin da gabata an yi karatu ne a kan tunhaya fasali na goma sha biyu na ƙarshe wanda muka yi matsalar da take da sura guda hudu daga ciki sura guda an yi ittifaki kan cewa raka'at da aka ƙara wadda kai ma mu ka san da ƙare ce tare da ta kuce maka ka san da ƙare ce to ba za ta ishe ka ba wannan ittifaƙan ne amma aka yi sabani a wuri biyu amma a wani wuri kuma aka ce tana isa ta yi sai matsala ta ƙarshe cewa idan mutum nan liman ko mamu ko mai sallah shi ɗai yabba wani rukuni kuma bai samu gyara shi ba ga raka'a kama a ce ta farko to sai kuma ya ƙara raka'a guda da gangan aka ce waccan tun da bai ƙara ta da niyyar ranka wagga da ta kuce mai ta farko ba za ta ishe shi ba amma idan ya ƙara ta ba da gangan ba to tana isa ta yi a nan ne ma wani tambaya kan cewa to ai waccan raka'a ta farko da ta kuce mishi mai fatiha da suraj kuma wannan da ya ƙara mai fatiha ce tabbas ya tunani kwarai akan wannan tambaya to ga ƙa'ida idan aka yi maka rangwame ga abu ba za a caje ka ba don haka wannan ragin sura din shikenan babu komai waccan dai mai fatiha ta isa mawagga ta farko mai sura din don allah kyakkyawan khatima shine husnul khatima fima ku sahawul fardin nafla inda kuskuren da aka samu a cikin farilla suke bambanta da kuskuren da aka samu a cikin nafila wa fa'alka sahawul fardi fin nawafili illa lada sittin min masaili man nasiya alhamda bi naflin wa dhakar ba'da ruku'ihi tamada wa yuqar قبل سجود وبفرد يوجد بركعة أخرى وبعد يسجد وفعل كيمي سلى كأيكة في النوافل أتكن سلولين كننا في الفلي to ka aikata gare su ka sahawil fardi kamar kuskuren da ka samu yayin da kana sallar farilla ala haddin sawa'in ma'ana daidai wa daida ba wani bambanci idan ƙabliya ta kan maka ko ba'adiyya a cikin salloli na nafila da salloli na farilla duk ɗaya ne misali kai ne a cikin farilla ko a cikin nafila ka zauna inda ba a zama to ga ƙa'ida ba'adiyya ta kan maka kuma ita za ka yi a cikin farilla haka ma cikin nafila amma illa lada sittin banda wurare shidda minal masaili na matsaloli guda shidda ma'ana nan ɗai ne da farilla da nafila sukan bambanta akan kurakuran da aka yi a cikinsu na ɓangaren lalacewar sallah ko ƙabliya ko ba'adiyya ko ya maka abu gaba ɗai to shine sai fara da ta farko cewa man nasi alhamda. duk mutumin da ya manci fatiha binaflin a cikin nafila wadakar ya tuna ta ba'ada ruku'ihi bayan ya rige ya kulla ruku'i tamada shi ci gaba da wannan nafila ɗin amma wayuƙar. an tabbatar da qablu qabliya sujudun na sajada badali ne ma'ana zai yi sajada qabliya domin ita fatiha sunna ce ga sallan nafila don haka duk wanda ya rage fatiha ga sallan nafila zai yi qabliya amma wa yujidu zai samar suwa bi raka'atin ukhra da wata raka'a ta daban bi farbin idan cikin farilla ne yabbat fatiha sannan bayan ya mai da wannan raka'a din wa ba'adu yasjudu zai yi ba'adiyya to yaushe zai yi ba'adiyya shine idan raka'o'i biyu na ƙarshe ne yabban ma fatiha domin a nan za a lura da cewa wannan raka'a da ya yi yasuwa wadda ya ban mafatiha ta zan ƙare tsintsa don haka ƙare tsintsa diya za a yi amma da raka'o'i biyu ne na farko masu fatiha da sura kama a ce ga azuhur sai ya guda daga cikinsu to a nan wannan raka'a da yabban mafatiha an san ta lalace kuma ta zan ƙari sannan kuma raka'a da yammaisuwa a madadinta tunan an samu ragi na sura domin waccan da ya yi yasuwa mai fatiha da sura ce ita ko wagga da yarranka mai fatiha ce kawai ba sura don haka nan an samu ragin sura sannan can raka'ar da aka yasuwa an samu ƙarin raka'a guda don haka ga ƙari ga ragi ƙabliya zai yi to mun ji matsayin fatiha a cikin nafila za a yi ƙabliya amma ga farilla za a mai da raka'a a yi ba'adiyya ko ƙabliya sai na biyu da na uku da na hudu sai ke cewa yasjudu zai sajada filfar da ga farilla kawai kenan ban da gami ga nafila yaushe fitar ki suratin idan yammanci sura watarkil jihari ko kuma yammanci bayyanawa inda ya kamata a bayyana kamar da isha'i raka'a biyu ta farko sai asirta aya uku zuwa sama to anan ko ya gyara an dai bi shi wannan bashin na ƙabliya saboda ragi na yayi to don haka zai ƙabliya wanda ya bar sura ko kuma ya bayyana wa ma'ana ya asirta a cikin sallar farilla to zai yi kabliya to ce dai fakad kawai ban daga nafila domin aza sura da kuma asirtawa ga nafila mustahabbi ne sai ce ka sirri kamar kuma idan mutum ya ba asirtawa ga inda ya kamata ya asirta kamar a zuhur sai ya bayyana aya uku zuwa sama to nan ko ya dawo ya gyara ga fatiha an dai bi shi bashin wannan ba'adiyya ga sallah ta farilla to amma ban daga nafila don bayyanawa ma ga nafila mustahabbi ne dama ita nafila yana yiwuwa ka ɗau hannun bayyanawa da rana ko da daddare gaba ɗaya bayyanawa kake yi ko kuma ka ɗau hannu na asirtawa gaba ɗai da rana ko da daddare duk asirtawa kake yi ko kuma ka akkasa maimakon da rana ka asirta sai ka bayyana maimakon da daddare ka bayyana sai ka asirta duk wannan ga nafila babu komi amma abin da ya yi da rana ka asirta da daddare ka bayyana ga nafilfili to mun ji wuri hudu saura biyu fatiha da barin sura da barin bayyanawa da barin asirtawa duk uku nan sura barin bayyanawa barin asirtawa ga farilla suke sunna amma ga nafila mustahabbi ne shine sura da bayyanawa da asirtawa sai na biyat mai bima na ƙarshe wa'aqidun thalithatan duk wanda ya kulla raka'a ta uku fin nafli a cikin nafila kammala ya ida kammale raka'a ta hudu amma ga nafila amma nan akwai sharaɗi can mun gabata cewa thumma iza thalithatan qad aqada kammala arba'an liqaulin wujida to amma ga nafilar da ba a ƙayyade ba ba irin ba'adal magharibi da kai raka'a biyu ka mance sai da ka kullata uku to yanzu kana iya ƙara raka'a guda ka tunhaye raka'a hudu a nan sai ka yi ƙabliya saboda ragin sallama domin duk an kai raka'a biyu ga nafila sai an yi ne sai an sallame to yanzu kayi raka'a hudu maimakon a samu sallama biyu an samu guda don haka ka rage guda kabliya wasu kuma sun ce ba'adiyya amma wancan ya yi karhi abinda yasa suka ce ba'adiyya saboda a nan an ɗauki cewa raka'a can biyu ƙari ce don haka wanda ya ƙari ba'adiyya zai yi to a nan ga nafila kuma wacce ba a ƙayyade ba amma wacce an ka ƙayyade ba dama kamar raka'atul fajr idan mutum na raka'atul fajr tun da raka'a biyu ce sai da ya kulla ta uku sai ya tuno to ba zai tunhaye ta hudu ba ya dawo ya zamna ya sallame in ya sallame sai ya yi mi hmm? ba'adiyya saboda ƙarin raka'a din nan ko kuma saboda ƙarin tsayin nan in ma bai raka'a din ba amma na ana magana idan ya ma har rigi ya ƙara raka'a din to sai ce lal fardi amma ban daga farilla shi kan idan ga farilla ne yujili zai bayyanar da ruju'an dawowa ba wai ya yi raka'a uku ba kamar ga subahin ko da ko har yayi sajada guda ga waccan raka'a ta uku kai ko yayi sajada ta biyu kai ko yana a attahiyatu sai ya tuno cewa wagga raka'a ƙari ce to ba zai ishe ta ba ga sallar farilla kawai ya hita batunta sai ya sallame idan ya sallame to sai ya yi ba'adiyya saboda ƙarin wannan raka'a ɗin in kuma ya isuwa bayan ya tuno to yanzu ganganci ya shigo sallah ta ta lalace amma ga farilla sai na shidda na ƙarshe wata rukun rukuni mutumin da yammanci rukuni filfarbe amma a cikin farilla to yu'idun zai mai da sallah ta in ya dul, amma in ya tsawaita ba ashe in bai tsawaita ba kamar mutum ya manci sajada to a nan yana iya gyara bayan ya gyara sai ya yi ba'adiyya saboda ƙarin da ya na tsayi to amma in an daɗe ko kuma ya hita a cikin masallaci to a nan gafarilla sallah ta ta lalace shi a sakamako wata rukun rukuni ya idu in ya ɓul filfar da amma mana zai mai da sallah ta yi sabuwa tunda an daɗe ko ya hita a cikin masallaci to bale duk biyun sun faru sai da ya hita kawai bai daɗe ba ko ya daɗe kawai bai hita ba to bare duk biyun gashi ya daɗe kuma ya hita cikin masallaci lan nafli amma banda nafila ita nafila idan mutum ya bance wani rukuni misali kila ya bance bai sajada a cikin nafila ba amma kuma sai da ya sallame an daɗe ko ya cikin masallaci sai manci ashe nafilan nan bai yi mata sajada ba ga raka'a guda to anan ya ɗaya tafiyarsa babu komai ta yi amma banda in ya kace wannan nafila da gangan domin mai askari yana cewa ta zama bi shuruwa su na filfili suna zama dole in mutum ya fara su ba ce dole sai ka ba amma muddin ka fara su dole sai ka isuwa kamar azumi ne na nafila don haka in yayi ganganci to dole sai ya yi wata nafila sabuwa to wannan kenan to shi allah nafila amma banda nafila to ya rige ya haɗe wa'annan matsalolin guda shidda shine manci fatiha manci sura manci bayyanawa da manci asirtawa da kulla ta uku da kuma manci rukuni to sai ya ce idan muka tuno tun harkon waka abinda ya ce tun harkon wannan nazmi na da'ul musalli abinda ya ce wa ba'adu falƙasdu bi zal mawdu'i nazmu masailin min alfuru'i fi ilmi babaini qada'i fa'ita wasahwi linnadiri fiha qa'ita to yanzu ya ƙare sai ce wa nazumi tsarin waƙa ta ma'ana maƙasudi na kad kamul ya rigi ya kammala ma'ana ya hayo to yesu wannan makasudi na wayattun hayu sannan kuma baiti nawa ne sai ce fi rub'i alfin na yi wannan zo'ul musalli ne cikin kwata ta dubu kwata dubu nawa a kwata dubu 250 to kuma zo'ul musalli din nan 254 na 254 to ya an kai bai ce 255 ba to saboda ba a samu akadi ba an dai samu kasurun abinda a kasurun ɗaya zuwa hudu amma da sun kai ɗaya zuwa 5 ƙarin nan zuwa sama to za ka ji ya kula da shi ya faɗe shi wannan kamar alfiya ta ibnu malik na baiti dubu ai da kwara biyu ce amma za ka ji an ce mata alfiya saboda bata kai da biyar ba to dai ina ce fi ruɓe alfin cikin kwata dubu ma'ana ɗari biyu da hamsin da hudu kuma na yi shi ne akhirar shawwal alhali ga ƙarshe ga watan shawwal watan musulunci na goma kuma ama shuraij shekara ta shuraij ita mai ruwa dubu ra ɗari biyu ya goma jimun uku ga hisabul jummali to kenan shekara ta dubu da ɗari biyu da goma sha uku wanda yanzu haka la'ul musalli ɗin nan yana da shekara ɗari biyu da ishirin da uku ba wata hudu ɗari biyu da ishirin da uku ba wata hudu da yi wanda shi shehu abdullahi ya yi shi ne na shekara talatin da uku kamin shekara talatin da biyu rasu don shekara ta yi sittin da biyar a duniya shehu na usmanu adda sittin da uku don haka yanzu haka wafatin shehu abdullahi ibn fode yana da shekara 192 shi ko shehu na usman wafatinsa mujaddiduddin yana da shekara 206 da kwana goma sha biyu daidai don shekara goma sha hudu a tsakanin wafatinsu amma ga haihuwa shekara goma sha biyu a tsakani to shi wannan littafin hawiyar la'ali alhali yana wanda ya tara gwalagwalaye lo'alo'aye na hukunce-hukunce idan aka ɗauki wannan jumla tana nuhin littafi ma'ana zai kawo ma abubuwa masu nauyi kwarai wanda an saba mai mahotasar ya yi abu sura guda amma shehu abdullahi ya masa sura biyar ya kawo sura biyar nashi kamar can wa hasalu fi tariki salami in kana sahawan hamsatal akasami to wannan kenan ko kuma hawiyar la'ali alhali shi shekarar ta shuraiju wanda ya tara gwalagwalai ma'ana nasarar da muka samu kan isti'ara ta surihiyya nasarar da muka samu da karbuwar da muka samu wurin jama'a garban wa yaminan garban sharkan wa garban yaminan wa shimalan gabas da makudu da arewa domin shiuna usma da mutane da yawa na zo musu waɗanda layi husai adaduhum illallah haka muhammad bello ya faɗa cikin fakul mai sur ba wanda ke iya keɓance ƙidansu in ba allah ba na haka kuma lau'ul musalli an yi shi ne kamin shekara biyar da hijirarsu to kusan wannan shine ƙarshen wannan karatu don haka sai wasu bayanai wanda shi dau'ul musalli ɗin nan mun mara shi a ran lahadi sha biyu ga watan rajab hijira na dubu da hudu da talatin da biyar daidai da sha ɗai ga watan biyar 2014 yanzu gashi mun sabke shi sha biyar ga watan da saniya hijira na dubu da hudu da talatin da shidda daidai da biyar ga watan hudu 2015 don haka mun yi wata goma sha ɗaya da kwana uku da fara shi ga shi mun tsabke shi tun harko dai mun yi takaitaccen tarihin mai littafin tun haihuwarsa da gudunmuwarsa ga addini da kuma wafati ne sannan ya tara babi guda biyu babi na farko a muƙaddima ta akwai bayani akan matsalolin nan guda biyar na ɗaya rankun sallah da kuma alhadirata ne irin azuhur da la'asar da kuma kubtaccen salloli ga kansu da kuma kubtacci tare da halin rai da kuma ya mutum zai ranka sallar da kuma bai san adadin abin da aka sa ba wanda aka yi lissahin nan mai yawa din nan babi na biyu na rabkanwa bayan ai masa mukaddima yana da fasali guda goma sha biyu fasali na farko kabliya na biyu ba'adiyya na uku abinda ba sajada na hudu abinda ba sajada gare shi ana ma neman kai kamar ka kewo wanda ya tsaya hagunka na biyar abinda ba sajada gare shi an ma ma izini kamar kashe kunama na shidda abinda yake makaruhi ne kamar murmushi na bakwai abinda ka lalata sallah kamar kyalkyata dariya na takwas abinda in baka bashi in ka bashi sallaka ta lalace kamar aya guda ma cikin fatiha na tara yadda za ka gyara rukuni in bai kuce ba kamar ruku'i wanda shine mahi nauyin wayannan fasulla domin wurin larbi hudu mun kai mishi shi ga fasule din na tara na goma inda rukunin mamu kawai zai lalace kamar inda an ka mace shi bai samu yin ruku'i ba ko sajada na sha ɗaya wuri goma sha ɗaya inda sallar liman ka lalace ta mamu ba ta lalace ba na sha biyu shine idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar sai hatima wadda muka yi a yau inda bambancin kurakuran da aka samu a cikin farilla ko cikin nafila mun yi larbe-larbe na surori guda goma sha ɗaya na ɗai akwai naksun mashkukun da naksun muhakkakun da dai sauransu na biyu inda za ka ce sami allahu liman hamidahu maimakon ka ce rabbana lakal hamdu ka sake cewa sami allahu liman hamidahu da sauransu na uku kurkukun liman guda biyar kamar kyalkyata dariya sallar ka ta lalace amma za ka ci gaba da sallah da liman na hudu tuna rukuni ko kabliya mai sunna uku na biyar shine wurare goma waɗanda mutum idan ya rige duka zuwa ruku'i sun kuce masa kamar irin barin barin ruku'i ko kabbar idi na shidda shine wuraren da idan mutum ya rabu da ƙasa bayani akan haka wurin surorin nan guda bakwai a lokacin da maimakon ya zauna ga raka'a ta biyu sai ya tashi na bakwai shine ba za a ɗaura raka'a ta farko ba da sajadar raka'a ta biyu ko akasi na takwas mance sajaddai guda hudu cikin raka'o'i hudu na tara inda mutum ya tashi zuwa raka'a ta uku ko zuwa raka'a ta hudu alhali sajada uku kawai yayi na goma mancewar liman ga sajada inda aka yi bayanin cewa ba za a bi shi din nan ba ko kuma inda an ka bi shi din na wanda adda sura biyu din nan na sha ɗai shine wurare ma matsalolin nan guda goma sha ɗai waɗanda sallar liman ka lalacewa ta mamu ba ta lalace ba gaba ɗai dai idan aka haɗa larbin gaba ɗai mun samu sura hamsin da biyar a ciki sannan an yi tambayoyi da dama a ciki tsakanin na rubuce da kuma na kai tsaye wadda ta farko ita ce bayani akan kima ta zakka ta ƙarshe ita ce wannan da ya tambaya din nan kan idan mutum yammanci rukuni ga raka'a ta farko kuma ya ƙara raka'a ta biyat to bayani akan wannan matsala din sunan nakin da muka samu a cikin wannan ba'ul musalli mun samu suna 23 akwai Allah ar-Rahmanu annabiyu al-Mustafa Muhammad Malik Shafi'i Ahmad Nu'manu shine Abu Hanifa Suhunun ibn Rushdin ibn Habib ibn Wahbin ibn Naj الشبرخيتي أشهب الإمام الماموم الفض الشيطان أقرب حيّة wayannan sai sunan nakin da muka samu a cikin da'ul musalli bayan haka daga cikin abinda za mu kula ga wasu bayanai guda biyar waɗanda gaba ɗaya duk sun shahi sallah da fatan za a kula da su hakika sallah ita ce mahi girman shika-shikan musulunci guda biyar in an ka cire kalimar shahada suratul bakara ita ce sura ta harko da ta sabka a madina harkonta sai da aka yi maganar sallah alladhina nuna bil wa yuqimuna as-salah na biyu sallan nan an farlanta ta ne daren isra'i da mi'raji kuma shine mahiyacin lokuta kuma shine mahi daukaka halin lukka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sama ta dai ya ga annabi adam alaihi salam ta biyu isa da yahaya alaihi salam ta uku yusuf alaihi salam ta hudu idris alaihi salam ta biyar haruna alaihi salam ta shidda musa alaihi salam ta bakwai ibrahim alaihi salam wannan suna ƙasa in bancin annabi isa ga wani kauli da annabi idris amma saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam a hakai su sama domin su tarbi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wannan mataki na bakwai ma'aike kai siratul muntaha sannan rafa ta ɗauke shi da nan jibril ya tsaya sai mataki na tara inda ya ji sautattukan alƙalumma sai kuma zuwa ga al'arshi shine mataki na goma har ga Allah ya ansu sallah guda hamsin amma aka meshe ta guda biyar kuma albarkaci ne biyar ɗin na in mun kai madadin hamsin ɗin can nan bayani na uku hikimar farlanta sallah a lokacin da aka yi isra'i da mai da annabi sallama ma'aiki ya ga duk abubuwan talittocin sammai gaba ɗai da ibadodin mazamna sama ɗin cikin mala'iku akwai wanda ruku'i ɗaya aiki ne wani sajada kawai wani alhamdulillah kawai wani subhanallah kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gurin ko shi da za a ce al'umma ta ta samu irin wannan ibada da mala'iku kai sai gaba Allah ya tattara da ruku'i da sajada da tahmidi da tasbihi duk cikin sallah gaba da ibadan mala'iku gaba hikimar sata biyu kamar subahin uku kamar magariba hudu kamar isha'i domin akwai mala'iku wani hike biyu gare shi wani uku wani hudu gare shi to gaba ɗaya wannan sallah tana da surat kenan hika-hikan mala'iku hikima ga sanya ta biyat wanda ya fara sallar subahin annabi adam wanda ya fara sallar Azur, annabi ibrahim sallar la'asar annabi yunus sallar magariba annabi isa sallar isha'i annabi musa alaihi musallam amma mu gaba ɗaya sai aka haɗe mu na ita bayani na hudu mai bima na ƙarshe saboda girman sallah a cikin alkur'ani an yi ta cewa a tsaida da sallah a tsaida da sallah ita ɗai wa aqimis salata li zikiri sannan an haɗa ta da zakka irin wa aqimus salata wa atuz zakata da kuma wa yuqimu salata wa zakata da kuma wa iqami salata wa ita zakati an hada ta so 82 a cikin alqur'ani sannan ita sallah din nan misali da kake wanke ka kamar da hadisi ya ce kamar korama ce bakin garkarka za ka yi wanka so biyar gaini kaga dauda ba za ta rage ba to haka dauda ba za ta rage maka ba idan kana sallah ta zunubi abu na biyar na ƙarshe akwai wata kissa da zamu kula da ita kuma wannan kissa ba ta na ba su sallah ba ne masu sakaci ne idan lokacin sallah ba su yi ba akwai namiji akwai mace akwai wani mutum bayan ya rasu aka ɗauke shi aka kai shi kabari kuma wannan ibn hajar al-haitam ya kawo shi cikin azzawajiru nashi da aka kai shi aka tona kabari sai aka katon maciji kwamarci sai an ka mai da ƙasa an ka ruhe an ka sake tona wani kabari sabo na biyu an ka sake ganin katon kwamarci an ka mai da ƙasa an ka gina na uku an ka sake ganin kuma katon maciji dinnan to sai aka ga wahalar ta yawa sai aka sa wani abu aka jaya macijin komi bai mu wa'annan ba saboda ba nasu bane sai an ka sanya wannan mutum hakanan suna gani wallahi macijin ya tahi cikin kabarin nashi suna jin yana tamna kasa ta ya mirɗe shi karshen ta saboda jinkirin sallah da shike ba wai sallah abbe yi ita ko wata mata an kai ta a cikin kabari sai kabarin ya kama da wuta sai kananta ya aza kuka dan uwanta wurin mahaifiyarsa ya ce da allah mai aikin me take yi to shine sai mahaifiyar su ta gaya mishi cewa wallahi tana jinkirin sallah ne ta ce ma ɗanta to ina in ba ta sallah don haka ka yi ta kanka don haka ya zama dole mu tsaye da sallah kamar yadda aka umarta gwargwadon iko an san ga yini muna sallah biyat ga sati sallah talatin da biyat ga wata sallah ɗari da arba'in ga shekara muna sallah dubu da ɗari shida da tamanin to amma alamun sallan nan tamu ta yi wani aikin alfasha ba za mu iya shi ba irin karya irin giba irin hasada dariya da sauransu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a cikin suratul ankabut amirul mu'min muhammad bello a cikin littafin sa jala'us sudur yace duk wanda ka ga yana sallah kuma da shi aka sabo to ka sani ba sallah kware ta shi kai ba hoton sallah na shi ke domin Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar no haka daga cikin abin da zamu kula fa akwai wadda take as-siddiqa bintu siddiq ummul mu'minina wadda dorabin addini na gunta wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hisonta gaba ɗaya ta hi kowa kaso ga zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Aisha humaira as-siddiqa bintu siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma wa'an jami ahlul baiti was sahaba ta gaya mana cewa ƙarshen hurucin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai bar duniya yana bisa ga jikinta ƙarshen kalmar da yayi cewa as-salah wa ma malakat aymanukum don haka ku rike sallah da abin da hannun daman ku ta mallaka don haka mu ƙara kula da sallah din nan da rukunanta da abubuwan da ke sa a gyara ta idan ta samu matsala ta kabliya da ba'adiyya da dai sauransu Allah ka sa haka din kuma gudunmuwar da kuka basuwa akan wani lamari ya tafi haka allah ya saka muku da alkhairi wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا maganar da aka yi cewa dauda ba ta jayewa game da hadisin ma'ana dauda na jayewa mutum kamar da hadisi ya ambata jazakallahu khairan assalamu alaikum alhamdulillah muna godiya ga Allah madaukin sarki da ya gwada mana an fara wannan littafi kuma an kai karshen shi yau kamar da yadda aka sani tun farko an yi littafi na farko usuluddini na biyu a hadari yanzu kuma ga cikin ya Allah an kare daurin musallin insha Allah sati na sama da yake satin da ta ya kamata a ce kowane karatu kamar yadda muka ɗauko can harko an ba da hutu na sati ɗaya wannan sati zai zo ba za a yi karatu ba za a ba da hutu domin sauke wannan littafi sai dai sati na sama za a shigo domin ci gaba da littafin wanda littafin da za a sa gaba insha Allah shine tazidu waqat tazidu waqat ne haka ne ko yawa shine tazidu waqat in Allah so saboda haka wanda adda dama sowa nashi na kai ne na so kuma wanda adda dama taimaka eh, contribution ya so masallaci kuma yana iya ainihi ya so kuma kamar yadda aka sani an yi karatun usuluddin ba kaiwa za a yi aji ba kamar yadda malam ya faɗa wani lokaci da ya wuce da hadari da kuma wanga daulul musallin za a rinka ɗauko su ana daddaka su kamar nan masallaci akwai su aje mutum na bukata na aje duba in ya kare aje nan sannan kuma ina da halin sai na shi can gida na iya sai kuma kamar da kuka sani akwai wannan karatun da aka yi duka na dini da adari da kuma wannan daular musallin ga ainihin kwamfuta ta malam mai nasara palace kana iya zuwa da wayar ka ko kuma memory dinka a lura ma shi gaba ɗaya kuma kamar da aka sani akwai kasasuwa da aka yi na daular musallin da kuma na tafsir na na na, da sauransu ana iya zuwa a same su duk dai don kokarin tabbatar da wanga addinin namu Allah ka tabbatar mu da shi don kokarin samu cika da imani assalamu alaikum ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah da asbaka lal husna Allah dan sifataka ula Allah dan qur'ani dan sirrin da kasance alqur'ani Allah don hikima Qur'ani Allah don mu'azzazul Qur'ani Allah don wanda an ka aiko mu Qur'ani Allah don wanda ya kawo Qur'ani Allah muna tawassuli da bayan ka salihai Allah don shehu na Usmanin Nufodiyo Allah don mai wannan littafi Malam Abdullahi gondu Allah don Muhammadu Bello Allah don Muhajiru da ɗinsu da Ansaru Allah Allah ta'ala ka saka wannan malami da alheri Allah wanda a sanadi asasa wannan masallaci Allah ta'ala ka saka mai da alheri Allah makwabta wannan masallaci da masu halarta wannan masallaci Allah ta'ala ka biya musu bukatocinsu na alheri allah masu neman su zo wasu uzura sun hana su ubangiji allah ka saka musu da alheri allah ka ɗaukaka wannan masallaci allah ka rashe shi da karance karance daban-daban allah ta'ala ka sa mu haɗe aljanna firdausa gaba ɗan ubangiji allah duk wanda annan masallaci da masu jin sautin mu allah ka san suna bukata zuwa gare ka allah ta'ala kai adda abin biya allah ka biya musu bukatocinsu abin da suke haufi ubangiji allah ka tunkwaɗe musu abin da suke nema na alheri allah ka ba su mata mahaucin kwana ubangiji allah ka sauke su lahiya masu neman haifa allah ka ba su waɗanda ka kaddaro da ba su haifa allah ka ba su iko haƙuri matasa daga cikin wannan shiya da wannan gari ubangiji allah ka ba su harkokin masu neman aure allah ka ba su dattijai na wannan shiya da masu halarta wannan masallaci allah ka yi musu ƙarshe na ƙwarai ubangiji allah ka sa aljanna zama komarsu allah ka wa tsohonsu albarka allah ka kawai rayuwarsu albarka allah ka sa mu amfana da su allah ka sa mu amfana da su allah ka shirya musu iyalansa da matansa da yan da masoyansu ubangiji allah duk da al'amari ya tagayyari allah ka ba mu najati allah kai mana ƙarshe na ƙware allah ka shirya al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ta'ala ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya allah ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya allah ka kawo wani alheri mai ɗimbin yawa masu neman arziki allah ka ba su marasa lahiya allah ka ba su lahiya masu lahiya allah ka kara musu masu neman gida allah ka ba su gida babba masu neman harkar yi allah ka ba su ma'aikata daga cikin wannan masallaci da wannan shiya gida allah ka sanya ma'aikunsu albarka allah ka sa addini ya amfana da su shi ma addini shi amfana da mu allah ka sa muna cikin waɗanda za su rayar da addini allah ka sa addini shi raye da mu Allah kai mana albarka Allah kawai rakan mu albarka Allah kawai ƴaƴan mu albarka Allah kawai matan mu albarka Allah kawai sarakunan mu albarka Allah kawai ƴaƴan mu albarka kawai ɗayan mu albarka Allah kawai kannan mu albarka Allah kawai masoyan mu albarka ubangiji Allah wanda an haga wannan littafi lahiya Allah ya gwada mana an fara wani lahiya an ƙare shi lahiya Allah ka sa haka nan Allah alherin da a cikin wannan karatu ubangiji Allah ka ba mu shi kurakuran da an kai zuwa yanzu Allah ka sha shi ga zukatan al'umma annabi Allah ka ba mu alherin da a ciki Allah ka ba mu ladar da a ciki Allah ka haɗa mana da wannan mai littafi a aljanna firdausi Allah hidimar da wannan malami na karance karance wannan littafi guda uku Allah ka biya shi Allah ka saka mai da alheri Allah ka tsare illi ne da mutunci ne Allah ka tsare mai iyali ne Allah ka ya'ya ne albarka da ya'ya al'ummar musulmi Allah dukkanin bukatun mu Allah ka san su Allah ka biya mana su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ka kawo mana zama lafiya Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka taimaki sarkin musulmi Allah ka aza shi garbar da ka amfani da ta amfani jama'an musulmi duk abin da bai amfani addini Allah ka shi ya ciki Allah ka tsare mai mutunci ne ya irni ne Allah ta'ala ka taimaki shugabannin mu da ka dora akan wannan mulki Allah ka yi masa jagora Allah ka sake su garba da kansu Allah ka sa su tausaya ma talakawa mu kuma Allah ka ba mu iko masa da'a Allah ta'ala ka agaje mu Allah kai mana ƙarshe na kware Allah duk wanda ya canza Allah ka tsare mana imanin mu da mutuncin mu Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah duk halin da musulunci yake ciki Allah ka kawo fita Allah ma turma da musulunci Allah ka turmaje su ma wasan daga musulunci Allah ka daga su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dukkanin wannan bukata daban-daban ka san ta kowa ka san abin da muke da ni Allah ka biya mana bukatocin mu na alheri fi jahi rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a fata sallallahu wa wa rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت